Nigerian Army wishes to state there is no Chadian or any other foreign country's troops on Nigerian side of the Lake Chad or in any other part of the Nigerian territory. Kakakin rundunar sojojin Najeriya kenan kanar Sagir Musa ke fayyace cewar rundunar mayakan Najeriya na sanar da cewar Babu wasu sojojin kasar Chadi ko ma wata ƙasa da ke ɓangaren Najeriya a halin yanzu ta zirin tafkin Chadi ko ma ta kowane ɓangare a Najeriya. Fafatawar da sojojin Chadi suka yi da 'yan Boko Haram ta ɓangaren da ke yankin tafkin Chadin ta yi shi ne da masaniyar Najeriya da magoyan bayan Najeriyar a wani matakin girmama ci gaban haɗin kan ƙasashen yankin tafkin Chadi. karkashin inuwar rundunar dakarun haɗin kai na yankin. Multilateral cooperation between the Lake Chad Basin Commission countries under the multinational joint tax force. Wannan ƙarin haske da rundunar sojojin Najeriya ta yi ya biyo bayan ikirarin da rundunar sojojin Chad ta yi inda kakakinta kanar Azim Banaduwa Aguna ya ce sun shigo sun fafari 'yan Boko Haram har suka shigo cikin Najeriya. suka shigo yankunan tsibiran Najeriya da Nijar ta bangaren tafkin Chadi inda suka ce suna jiran su mika wuraren ga sojojin kasashen biyu. Akan haka kakakin sojojin Najeriya kanar Sagir Musa ya tabbatar da cewar duk yaƙe-yaƙen da sojojin Chadi suka yi da 'yan Boko Haram a cikin ƙasar su suka yi shi amma da sanin Najeriya da goyon bayanta. Bisa fatan hakan zai hana mayakan Boko Haram samun maboya a Chadi daga inda kuma suke tsara kaddamar da hare-haren su akan Najeriya. Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu mai bincike ne kan yaƙi da ta'addanci. Wannan cece ku ce abin da yake nunawa shine tana ƙasa tana dabo kuma akwai tangarɗa a yarjejeniya da ake da shi na ƙasa da ƙasa da za a yaƙi wannan matsalar Boko Haram wadda kuma tana addaban ba Najeriya kaɗai ba akwai Kamaru da Chadi da Niger. Tunda kaga kuma ana da sojojin haɗin kai amma ya fito kuma ana samun bambanci na cece ku ce to wato ya nuna wannan yarjejeniyan tana da rauni ta fara wacewa ya kamata a sake yunkurin fito da wannan haɗin kai in ba haka aka yi ba wannan yakin zai addabi kowa ba zai ƙare ba za su tashi ne su zo nan su je can in ba wannan haɗin kai to shin yanzu menene abin yi har ila yau ga Profesa Muhammad Tukur Baba. Na ɗaya dai ya kamata a yunkura a murkusar da 'yan Boko Haram ɗin nan ba yadda za a ce ƙwarewa da horo da jarumta na sojojin Najeriya ya zama har yanzu suna wasa da waɗannan mutane sojojin Najeriya sun fi ƙarfin haka har yanzu mu mun ƙudiri cewa wannan abin ba zai gagare su ba sam sam sam sam dan Allah dan annabi shugabannin siyasa su basu duk abin da ya kamata su basu, su su murkushe wannan abin Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria